alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Barkan ku da yau. ku. barka barka a barka

yaran nan na kwan biyu na kira ya zama yaran nan ba sa kira ne kawai in ka kira kuma ba sa dauka al'amuran sai gobe ha yaran nan yaran nan suna iya kokarin su yaran nan fa mun ga aljanna mun je mun ga aljanna yaran nan mun je aljanna yanzu ba irin da bane amma yara suna iya kokarin ko kuna daure yara gindi eh. zamanin nan ba haka bane su kawai yaran nan duka kawai kudi ne ba ta kudda ne suna harkar su a cikin gari sun canza rayuwar su eh. komai sun dauko ƙarya yanzu je abin da bai kai zuwa shi ba suke yi rayuwar da ka sani ko to yanzu aljanna ta canza ba irin ta da bacin da muke tsammani sun canza yaran nan yanzu ba sa yi abin ba sa yanzu ka kira su ba sa dauka suna iya kokarin su sai a hankali yara nasa da yanzu ni na rasa kan su kuna ta yara suna bakin kokarin su to mu mun yi mun yi wa al'amara sai gode ni yaron na wajen na kai yaron na wajen naka sai a hankali shi ba yaron na hana yana harkokin su yana samun albarka ya da samun albarka yaron kai alhaji mamman na ga maka yaron na shagin yaro ba ya ji magana aljanna suna iya kokarin su ya sa musu albarka ba kwa wannan jinsu na gani wani taba zuwa fa mun taba zuwa fa na gani wani ce maka nayi nayi yanzu da hudu wani zamani ma gashi ya tara a kanshi kawai suna nan dai suna kudin duka gashi yake karaya a'a tara gashin nan ba wannan bane kana iya tara gashi ka bar shi bai kashe kudi kai yaran nan na ga maka iya shege su yayi yawa ni ban sani ma yanzu ko wanka suke su shiga gari fa ku sa musu albarka kuma kun sha kaya sabbi ga gargagar

bari dai bari dai in gani in kira wajen ka na za yaron na wajen na in kira in gani ah, ah, ah, yau ce kai waya kuma zamani ya canza yaro sai yayin yaron na zamani tunda ba sa yi zamanin mu muke zuwa duniya ne zamani ya canza babban waya kake rike da shi ka san ka san da ne na same ta kai wannan din eh. wannan din ma da ya ina ta ma eh, shi ya wannan waya yaro na wajen ai na ai mini waya eh, kudi na ce ai gomin kusan sallan nan da kire ai mini wani kudi ne a gurin wata kowa na je na karba ya fada ajiya da dole yana yanzu ka sai waya kai ma saboda yi to sai in ba ta waya waya zamani ya canza kai yaran yau ka abin da suke zaka ce ba sa wanka suke fasa shiga gari wanka suna yin wanka amma busa sari irin wannan waya amma kun tsofi kuna zaune a gida kuna manyan wayoyi zamani ya canza na gaya maka alhamdulillah ta ba tabbas to ba sa daga ne har yanzu zamani ba sai a hankali ba. alo ya ne yaro an samu dama daga ya garin ya rayuwa take yaro kayan sallah na nemi kayan sallah tun kwanakin ba cikin azumi na nemi ka kaki kyale ai yaro ana son shegantaka ku na ji yara makwabta duka sana suna nan suna wannan kai ya ina jin ka ne ina jin ka a ji yaran nan ya fasa ya kashe ya wannan yaran nan ne kaga yaran ne na zamani mun sani kai kake gyara su kana sha yaran suna da kokari ba su da kokari mai da an gani kira shi rashin kwanan ba san me yake ne ne baya so ya tura kawai yaran na zamani a hankali kai ya kai to ai shida ne kaga ya ki daga kai yaro kwance kai yaro yaro haka ake kawai kai kunce kullum ko lokaci ba yara makwabta ga yadda suna abun arziki kai ka kyale ne kai ba ka babanka da haka nan kai yaro ba na san shekantaka yaro kai yaro ba na san shiganta ka yaran makwabta ka kayi su ƙarya ne ke ba sai tura ne to ya aka yara ga ganan kai abokan ka suna abin arziki ga kyare ne abu abu ba na san shiganta ka yaro abokin shi na wancan share ma ya sai dalo da sharar ba ga yanin da ba ga yanin da mota ya saya jalo da sharat ya saya kwanan nan yaje bayan ke shi shekarar ya yaran gashi nan ga yara abokan ka suna abin arziki ni kai ka je ka kyale ni ka manta da ni wani ya abin kan shi kai kana nan ka wance da ni ko an ka fike su shiga gari ko ba abin da su ko dai ka ware shigantaka dai ban sani ba yaro banna banna so hore na ba jo baka banna so hore na ba ji zaka ga da kushi na ba kai na a yake shiga kwanan da an kayar da shi kwanan nan kwanan nan kudi yake ya yaran nan to kale kawai kare ya kyale yaron ne tsohon ba tsohon arziki bane amma tsohon na to muna roƙon ku ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa da samun sababbin bidiyon mu idan mun saka